إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين رحمه الله سبحانه وتعالى باب نبض المرأة شعرها عند غسل المحيض باب da بيان babin da ke bayanin hukuncin mace in za ta yi wankan haila da kwanci gashin kanta kitan da kanta قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عن عائشه قالت خرجنا مؤاسين لهلال في الحجه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب من أحب أن يهلل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأحللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتصفي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحق أي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة an karbo daga nana aisha Allah ya yadda da ita take kharajna muwatina li hilal bil hijja tana ba da labarin cewa sun fita zuwa hajji sai manzon Allah tsira da annabiyin Allah su tabbata gare shi yace man ahabba an yuhlil bi umratin fal yuhlil فإني لولا أني أهديته لأهللت بعمرتي كما ذا الله صلى الله عليه وسلم يبعث زادي wanda ke wanda yake son ya ɗauki haraman umra ya ɗauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ni ma ba dan na koro hadaya daga wajen harami ba da na mai da shi da na dau umra da na dau haraman umra ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koro hadaya daga Madina yasa shi in ya je makka ba zai warware umarsa ba ba zai fita cikin ihrami ba har sai ya soke eh, hada da ya kawo ranar sallah ranar goma ga wata kenan shi ne yasa yake ba dan shi ma ya koro hadaya ba da sai ya umara da ya ba su zaɓi shi ihrami kenan yayi wanda zai ɗauki harama da haji ma ya yi ko ya yi ko ya yi ifradi da mace shine ka ɗauki niyyar umra ka je ka gama aikin umra ka tube ka je bayan ka in rana takwas ranar takwas da wata ya yazo sai ka ce labbaik allahumma ka Hajji. a cikin tafiya daya yi aikin umra da aikin hajji akan haka ko ka yanka hadaya ko ka azumi wata kwana goma yi azumi kwana goma kai kwana uku a cikin makka kwana bakwai in ka koma garin ko ko a'a mutum ya yi ifradi shine mutum ya ɗauki haraman labbaik allahumma labbaik hajjan to ko sauran kwana nawa ne ko sauran kwana talatin ne a yi aikin hajji in ka je sai ka tawafi sai ka ai sai ka tawafi sai ka tawafi sai ka sai ka sauran cikin ihramin ka har sai an dawo ran sallah an je an je kike kan kai shi sai ka je kai sa'an nan ka fi da kayan ka ifradi kenan babu komai akan ka aikin hajji ka aika samu ba ka samu aikin umra ba amma babu wani babu hadaya akan ka babu azumi to kirani kuma za ka yi aikin hajji ne da umra amma ba kamar yadda ka yi aikin umra ka warware sa'an nan ka je ka ɗauki aikin hajji ba wannan kuma ba zai yi ba sai wanda ya koro hadaya daga garin ko daga wajen harami kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم hajji sai na aiki ta ce sashin jama'a da suke tafe sai wa'an suka ce labbaik Allahumma labbaik umratan wa'an suka ce labbaik Allahumma labbaik hajjan wa kuntu ana mimman ahalla bi umrati nana Aisha radiyallahu anha ce ni na kasance cikin waɗanda suka yi sauki haraman umra fa adrakani yawm arafa wa ana hafid ina cikin aiki sai ranar arafa sai haila ta zo min kashe kautu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ya faru fa qala sai ce da yi umrata ki rabu da aikin umra yanzu wan kudu ya taki ki warware gashin kanki wa mutaki ki aiki wa ahilli bi hajji ki sauki sake daukan haman aikin hajji kenan ka aiki قالت sai كفعلت sai na aikata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na aikata hatta idza kana lailatul hasba har sai da muka gama aikin hajji muka zo muka zauna ayyamin tashrik ya ranakun kenan bayan kwanakin ayyamin tashrik muka taso muka sauko zuwa alhasba masallacin da ake zuwa bayan suka da aka taso daga ayyam mina inda da suka kai wannan wurin a tahsib kenan ba tahsib na gabanin zuwa arafa ba ranar takwas ga wata za a je a kwana al-muhassab shi ne tarwiya mai lafi tarwiya kenan tarwiya kenan daga nan ba shi gari da safe za a kama hanya zuwa arafa to sai da aka gama aikin aji har aka gama zama amina da suka dawo suka kai wannan wuri أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر كما زن الله صلى الله عليه وسلم يا أيسى يا أيسى عبد الرحمن بن أبي بكر كان sai إن عائشة رضي الله عنهما فيتي كتسبة إيشا إرسل نعيم فجيت أوكو haraman umra da zai ta yi aikin umra sai ita ma ta rabauta da ayyuka guda biyu aikin hajji da umra فخرجت إلى التنعيم تجي سينة تزوى تنعيم فأهللت بعمرة سينة وهرما عمرة مكان عمرتي مثلا ممكن عمرة عمرا ذكرتها فرقوا لوكة لتكتب قال هشام هشام يتي راوي ولم يكن في شيء من ذلك هدي tunda yake daga bayan bayan ta gama aikin haji aka je daga tarihi aka ɗauko wani umra aka kawo aka ce wannan babu zancen hadaya babu zancen azumi a kanta to irin wannan haji da umra shine mutanen masu suke yi amma in ka je ka shiga makka da niyyar umra bayan ka gama aikin umra sai kuma sai da labbaik Allahumma baita hajjan ma'ana tafiya daya kai aikin umra da hajji to sai kai azumi kwana goma ko ka yanka hadaya amma in ka je da niyyar aikin hajji sai kai aikin hajji ka gama bayan an gama aikin hajji an gama zama mina kai je tan'im a ɗauko kuma niyyar umra a sake shigowa makka a yi umra ma'ana an hada aikin hajji da umra kenan amma wancan ta farko an hada aikin umra da hajji don umra aka fara gabatarwa akan wannan sai an yi hadaya amma na na Aisha gashi ce. walam yakun fi shay'in min zalika hajjun wala sawmun wala sadaka, ma'ana babu wani abin da ya faru bayan ta yi umra din to haka ya faru da da da da ta same ta sai ta ji ba daɗi yanzu jama'a za su zo su tafi da aikin hajji da umra sun kiri ba biyu ni na tafi da aikin hajji kadai yaya za ta ji da wannan al'amari to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata fata ya gwada mata yadda za a yi bayan hajji ita ma ta rabauta da shi باب مخلقة وغير مخلقة أو باب مخلقة وغير مخلقة باب لكي بيان حلقة لأبتك حلقة لحلقة لبأتك حلقة بأتك المهيفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل واكتل بالرهن ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يكفي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد كما الرزق والأجل, والأجل فيكتب في بطن أمه عن karbo من manzon صلى الله عليه وسلم sallama an karbo daga مالك yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla wassala birrahmi malakan malakan yaqulu lallai tabbas da'ir li anna inna harfu tawkid lallai Allah madaukakin sarki ya wakilta mala'ika birrahmi a cikin mahaifar mace ko wace ce ita yaqulu wannan mala'ika ne yake fada ya rabbi nutfa ma'ana duk sa'an da idan maniyyi ya dauka a cikin mahaifar mace sai mala'ika ya ce nutufa ai idan maniyyi ya rabbi alaka ya ubangiji gudan jini ya rabbi mudgha ya ubangiji dokan nama ma'ana hadisin da ya zo wani wuri yake bayyana mana ma'anan wannan aiki dan an ce ɗayan ku ana cika halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa ko mahaifar mahaifiyarsa kwana arba'in yana ɗigon mani nan kwana arba'in yana gudan jini gudan jini da kurallen jini sa'annan kwana arba'in na uku shine zai zamo ya zamo tokan nama daga wannan lokacin za a busa masa rai tun daga wannan lokacin mala'ika zai ce ya rabbi nutfa sai kwana arba'in ya kewayo ya sai ce ya rabbi murza ya ubangiji na farko ya ce in tugon mani na biyu ya ce ya ubangiji gudan jini sa'annan kwana arba'in na uku sai a zama sai a ce ya sai ce ya rabbi murza ai tokan nama to daga wannan lokacin za a buta ma wacce yi a cikin jima'i da sarai daga kwana arba'in kwana kwana ɗari da ashirin arba'in arba'in so uku to daga nan za a buta ma mutum rai fa idza arada an yaqdiya halkahu. in ya zamana wannan da sai an haife shi ba za a yi farinsa ba sai mala'ika yake a zakarun am wannan abin da aka ɗauka namiji zai zama ko mace sai Allah ya hukunta abin da yake so sa'an nan ba da sa'an nan mala'ika yake a shaqiyun am sa'idun wannan dan wuta ne ko dan aljanna ne sai Allah ya hukunta abin da yake so sa'annan mala'ika yake kamar rizqu menene arzikinsa dukiya nawa zai mallaka a duniya duk rayuwarsa to daga wannan lokacin abin da aka rubuta shi ke wal ajalu menene ajalinsa kana nawa zai yi a cikin rayuwa yi ɗaya zai yi mako ɗaya zai yi shekara ɗari zai yi daga wannan lokacin za a gama fa yuktabu fi batni ummi sai a rubuta wannan abin wannan dan tayi yana cikin cikin mahaifiyarsa mala'ika ce wannan magana to abubuwan da ke faruwa shine 40 40 su uku to malamai suka ce da zai dauki hukuncin an yi miki an yi bari ya zama nifasi ba sai in an samu waɗannan waɗannan abubuwa lokacin da ya zamo za a ga alaman halitta game da to lokacin kuma aka zubar wannan lokacin zai dauki haƙƙin nifasi zai dauki haƙƙin da eh, eh, ta ya fita zai dauki haƙƙin in za zaki ta zama ummul walad wannan duka yana suna faruwa ne a cikin cikin mahaifiyar mutum sa'annan a zo a haihu mutum waɗannan abubuwan da aka rubuta haka za su gudana haka za su tafi a ajalin mutum ba za a tsara ba inna ajalan lahi za ja ala yu'akhiru law kuntum ta'lamuna in Allah ya kaddara mutum zai rayu shekaru ɗari ne zai rayu shekaru ɗari. to ina ma'anar hadisi hadisan da ke cewa jin kiyaye gadar da zumunci yin nagarta yana tsarawa a cikin rayuwar mutum fito na da mai suka ce abin da ake nufi ne yana tsara albarka a cikin wannan rayuwar mutum amma in aka rubuta mutum zai rayu shekaru tamanin ne shekaru tamanin din zai rayu to ƙarin ne aka samu suka ce sai Allah ya albarkaci wannan shekaru tamanin daga mutum ya yi ayyukan shekaru mai san ko fiye da haka wai kuma suka ce a'a me ya zafi Allah ya ce yam'ullahu ma ya yasha wa yusri Allah madaukakin sarki kullum a cikin sha'ani yake in ya ga dama ya canza wannan in ya ga dama ya canza wannan wai kuma malamai kuma suka ce ai qaza'i din nan ya kasu saki akwai kaza'un mukramun akwai qaza'un mu'allaq qaza'un mubram wannan al'amarin sa shekaru 70 zai cikin rayuwa babu ƙari babu ragowa qaza'i kenan mubram qada'i mu'allaq wane zai shekaru saba'in a cikin rayuwa amma in yayi bi in yayi biyayya ga iyayensa zai samu shekaru tamanin to an samu karuwa kenan an samu tsari a cikin tsari a cikin rayuwarsa amma bai shi cewa a lokacin da aka hukunta din nan yadda aka hukunta aka yi kasance ba don an yi shi ne muhallafi wani zai rayu shekaru saba'in amma in ya samu arziki yi biyayya ga su ya sadar da zumunci zai rayu shekaru kaza to duk ai wannan lokacin aka tsara ta wannan ayyuka ba shi daya yasa wani abu daban bai shigo ba duka duka abubuwan da malamai suka faɗa kenan game da eh, hadisan da suka zo sadar da zumunci yana tsara tsawon rai bin iyaye yana kara kaza yana kara arziki kaza kaza yana kara to menene za a yi game da wannan wayannan hadisi da ke cewa tun daga cikin cikin mahaifiyar mutum har rubuta wannan duk ya kare ba abin da zai shiga ba abin da zai fita to tawilin da malamai kenan suka yi dan a hada ayoyi ko ko hadisai a tabbatar da cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dai gaskiya ce babu can baba a ciki li'annahu la yantiqu an al-hawa in kaga al'amari yayi karo ma'ana fahimtar da ita ce sai karo ko ko wani al'amarin ɗaya bai tabbata tabbata ba amma har in ya tabbata wannan abin fadar mahaifi ne sallallahu alaihi wasallama tabbatacce wancan fadar mahaifi ne sallallahu alaihi wasallama tabbatacce ba yanda za a yi a samu da tsakanin su sai dai kai a cikin fahimtar sa don akwai malamai da suka yi karatu suka bunƙasa cikin ilimi suka zo suka bi duk ayoyin alqur'ani da duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ake gani akwai tanakuri karo da juna a ciki sai su fayyace wa mutane su gada mutane ga ma'anar har wani da ya bincika wani mai babban malam yake duk wanda ya san wani aya wata aya ko wani hadisai guda biyu da ake ganin akwai kauna a cikin ya kawo zan gwada maka ma'anar suna nan a cikin littafai akwai tawil mukhtalif hadis akwai tawil muslim alquran duk waɗannan suna nan an rubuta su ɗaya bayan ɗaya kowanne ka ɗauka ta gani sai ga hadisan da ake ganin sun karo da juna sai a gwada maka ma'anar in ma ɗayan su bai tabbata ba bai inganta ba ko ko a'a dukkan dukkan su ingantattu ne sai ne fahimtar ka ya samu karo a ciki ko ko a'a fahimtar ka bai samu karo a ciki ba akwai abin da ake nufi da wannan akwai abin da ake nufi da wannan kowanne a bayyana sa yana da ma'anar sa. sai ka zo a gwada maka yadda za ka yi amma in ba haka ba kowane ne kai kana karatun alkur'ani ko kana karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ci karo za ka hadu da waɗannan ba za ka taba kan ya za ka yi ba wajen ka ce duk ba su inganta ba ko kuwa menene da menene ko ka ba su ma'ana wa ma'ana wacce take ta dace da su ba abin da ake nufi shine fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur abinda Allah abinda Allah madauki sarki ya umarce mu da shi kenan a cikin alqur'ani duk abinda baka sani ba sai ka je ka tambayi waɗanda suka sani wal malami aka ce mishi kun ce akwai komai a cikin alqur'ani yake eh yake to ka gwada mana yanda ake yin burodi a cikin alqur'ani sai ta ya je wurin waɗanda suke aikin burodi ya tambaye su ya ake burodi kaza kaza kaza kaza sai suka gwada min sai zai gwada ma wannan ga yadda ake yi sai ce ai kun ce a cikin alqur'ani ce yi ba Allah ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna ba babu kaifa tuhillu al-ha'id بالحج والعمرة باب لك بيان يا يا هيلا ذات أو حرما حج da umra za ku ga hadisi na Imam al-Bukhari ya mai tashi ko da sanadi daban-daban saboda waɗansu ma'anoni da ke cikin hadisi a cikin wancan babin ya fahimci wata ma'ana daban a wannan babin ya dauke wata ma'ana daban a wancan babin da ke zuwa ya fahimci wata ma'ana daban a cikin hadisi ba قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج فقدمنا مكه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بعمره ولم يجد فليحلم ومن احرم بعمره واهدى فلا يحل حتى يحل بنهر هديه ومن أحل بحج ومن أحل بحج فليتم حجه قالت فحجت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلك إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشت وأهل بحجي وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث سمعي عبد الرحمن بن عبد ابن ابي بكر وامرني an atamira makana umrati min at-tanwini wannan hadisi shine abin da ya gabata sai dai abin da malamai suka ce waɗannan hadisai da muka karanta game da nana Aisha a cikin waɗansu hadisan take ba abin da na dauka ba na dauki haraman hajji ne wani hadisan take umra to yaya za a yi sai malamai suka bincika suka lalamo nan suka binciko nan suka tabo nan sai suka ce abin da ya faru nana Aisha ta dauki haraman yin hajji ne da suka tafi sai ta ga akwai dama ta yi umra kuma ta zo ta yi haji sai ta canza wancan haji sai ta ɗauki umara mun gane ko ta fito da haraman haji da suka kai sai ta ga mai zai hana ta yi umra kuma ta yi haji ba ta samu biyu kenan ba sai ta dakatar da wancan haji sai ta dau umara sai kuma larura ya same ta sai kuma zama da bayan ta za ta yi sai kuma ta dakatar da umrar ta koma ta dauki haji. to shi ne bayan an gama aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ba za ki tafi da lada ɗaya ba za ki tafi da ladan hajji da umara kada ki damu rai kada ki bata rai babu damuwa shi ne aka ba ta fatawa manzon Allah ya ba fatawa kuma yace sai Abdurrahman bin abubakar Bakar uwan ta ne muharramin ta ne muharram muharramin ta ne ta dauke ta ku tafi tan'in masallacin Aisha yanzu alhazai suna ganin ana cewa masjid Aisha ko tan'in ko umra in ka je da aka je wurin sai ka dauko ah, haraman umra ka zo ka yi umra باب إقبال المريض وإدباره باب الذي بيان صار حيلة تكاري وسع وقلنا معنا حيلة تفعل أفار حيلة تكما حيلة زي أوتي وقلنا نساء يبعثن إلى عائشة في الدرجة فيها القرفف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين الحبة البيضاء تريد بذلك الصورة من الحيبة من الحيبة وبلغت وبلغ ابنك زيد بن ثابت ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرون الى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن معناه من الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله نساء الانصار الله يجي كما تم دينه babu wani abin da yake hana su neman fahimtar addini ma'ana suna neman ciki suna neman fahimtar addini jin nauyi ko tsuya ko wani abu duk ba zai tsaya gaban su ba ya hana su neman ilimin addini ko kakaye don kada a rinka yin abu akan jahil ya sa ce wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi ya dangi ya dangi kowane aiki sawa'an haila ce nifasi ce wankan jaraba ne aure ne cinikayya ne sai da ko menene da san hukuncin Allah a ciki dan Allah madaukakin sarki ya halicce ka dan ka bautata masa ya saukan maka da shari'a shari'a din nan da ya sauka maka sai ya aiko maka siyayyen halitta baki ɗaya dan ya zai karantar da kai shari'a din ne ya gwada maka ya nuna maka duk abin da yake ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo rayuwar nan duk ba abin da yake gaban sa kamar ya fitar da wannan sako ya gwada ma mutane addinin Allah haka manzon Allah yayi har yazo yake hal ala hal ballagh ala hal ballagh ala hal ballagh اللهم فاشهد yace na idar da sako na isar da sako na isar da sako yace Allah kai ne shaida akan haka yasa babu wanda zai zo ranar lafira ya kafa hujja da cewa shi sakon addinin musulunci zai fice shi ba sai dai in ka yi sakaci ko baka kula ba ko ka yi abu akan jahilci ko kai abu akan son zuciya kowanne yana da sakamakon sa wurin Allah madaukakin sarki abinda ake nema gare ka duk abinda ka ta ma ka binciki menene kiran Allah shi za mu ga wannan tun daga kitabul wudu al-ghusli har menene har ila al-janahar kitabul haidi da nifasi za mu ga ba mata a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu ne kuma da ya danganci haila amma sai a zo kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama menene hukunci kaza da kaza kaza kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yadda zai ce ya gwada ya kafi mutu ga hukuncin Allah madaukakin sarki dan kada a je a yi abu akan jahilci ko akan kuskure wasu wa kunna nisa'un yab'aka matan madina sun kasance suna aika wa nana Aisha tsumma a cikin tsumman akwai auduga da ke da suke sakawa cikin mahaifansu don su shaurara su gani haila na nan koko a'a ya dauke to in aka shiga cikin shakka wannan abin da muke gani yanzu a cikin mahaifa din yana cikin haila ne duk a haila ta dauke to yaya za mu yi wata ba ta san al'amarin ba wata yanzu ta fara wata ba ta rarrabewa yaya za ta yi ba za ta bambanta tsakanin jinin haila da ita haba ba ba za ta bambanta tsakanin cewa ta karkaka koko a'a har yanzu akwai akwai haila tare da ita ba to menene maganin wannan tun daga nana Aisha sai a cire tsumma ɗin ko ko auduga din sai a sa cikin tsumma ko cikin wani abu ko menene a aika mana na aika ce ku kai mata ta gani wannan ya isa a ce mace ta tsarkaka ko bata tsarkaka ba abin mamaki in aka kai mana na Aisha sai ka ga akwai ruwa fatu baki a ciki sai ka ce kada ku gaggawa wannan ba a tsarkaka ba tukunna to a wannan mata sun tafi jiki, akwai wanda idan daukewar hailanta sai mahaifar ta yi haka ce wannan sai ta ga mahaifar mahaifa din sa'annan ta zamo ta tsarkaka akwai wacce alaman tsarkaka ne wannan ruwa fa din wanda ke cewa farin ruwa yake cewa a cikin mahaifarta a wannan lokacin da ke nuna cewa haila ta dauke suka ce wacce ta zamo alama ta kenan sai zama mata alaman daukewar haila to sa'annan sai yar zai da ɗan sadi ta samu labarin cewa akwai waɗansu mata a cikin dare kafin gari ya waye a cikin duhu sai su rinka ɗaukar su killa suna binciken mahaifarsu shin hairar ta ɗauke ko ko har yanzu shi ne suka ce ba haka ake aikatawa ba zamanin da sai aibata musu take ba haka ya kamata ku yi ba sai ka yi da sauran duhun dare ki tsammanin cewa kin karkata ne ki je ki wanka ki alki alwala sallah sa'annan kuma kina tare da haila kace me ya zabi babu gaggawa a natsu ku kwantar da ku sai kun ga kun karkata tukunna duk sa'an da kika karkata shi kenan kai ki je ki wanka sa'annan ki alwala ki ci ibada قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي هبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي an karbo daga nana aisha ta ce fatimatu fatimatu dar abi hubayti ta kasance tana istihaba ma'ana tana zubar da jini fiye da haila fa sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya zan yi ya manzo Allah zubar da jini nake bai a cikin wata riwaya aka ce shekara bakwai shikenan kawai sai na daina sallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi sai na daina sallah na dakatar da sallah haka nan sai manzo Allah yake zaliki irku yake ai wancan nan ba haila ba ce jijiya ce ma'ana rashin lafiya ne jini ne da ke ciwa daga jijiya rashin lafiya ke kenan wa laysa bil haila ba haila ba ce to menene zaki sai ce fada'i salata idza adbarat wa tasli wa sallu فإذا يتي فإذا أقبلت الحيضة فلا الصلاة إن لو كتم أيضا يدي ba ta kada sallah ba za ki sallah ba in lokacin hailan ya tafi ya dau ya wuce sa'annan sai ki shiga shi sallah shi yanka na sallah ko da jinin na zuba a wannan hadisi shine aka rarraba ma mutane cewa aka rarrabewa mutane cewa mace mai haila akwai wacce take ta san al'adarta ta san lokacin da take fara haila ta san kwanakin da take yi kwana nawa ne ko ko a'a ta san kalan jinin haila wa'annan kowane ne a cikin wa'annan wacce take ta san yaushe take fara haila cikin farkon wata ne ko tsakiya kwana nawa take yi sa'annan kuma akwai wacce take ta san suna bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dogara su akan imanin sai ya ce lokacin da istihara ya sauko miki ba za ki daina sallah ba amma sai ki kalli lokacin da kike haila da in lokaci ya kai sai ki dakatar da sallah dan ke kin san lokacin da kike fara haila da lokacin da kike gama gama haila amma ba za ki bambanta tsakanin jinin haila da na istihaba ba to yanzu sai ki aiki da abin da kika sani na kwanakin haila ki farawa da karewa ko jini na zuwa ba za ki bambanta jinin haila da na istihara ba in lokacin da yake san lokacin fara hailan ya kai sai ki tsaya ba ki sallah sai ki dakatar da sallah sai ki ga cikin haila kenan kwanakin da kika tabbatar da kina haila yana dauki yana kaiwa ko jini na zuwa sai ki wanka ki sallah wannan ya zama istihara to in ya zama na kuma ba ta san wannan na farko kenan na biyu ita ta san bambanci tsakanin jinin haila da jinin istihaba sai ka yi aiki da shi in ka ga wannan jinin haila ne sai ka dauki jinin haila ne sai ka dakatar da sallah to in lokacin ya dauki za ka ga wannan jinin jinin istihaba ne sai ka yi wanka ta sallah to in aka samu wace ba ta san yaushe ne kake farawa ba ko kwanakin ta yanzu ta fara haila din ko ko da ta sani amma ta rufe yaya za ta yi sai manzon Allah ce babu damuwa sai kina haila a cikin ilimin Allah ko kwana shida ko kwana bakwai ma'ana ba ki san da kike fara haila ba san fara kina bane ko kin sani yaro ya ya bata ya bace manzo Allah ya a cikin ilimin Allah a cikin sanin Allah kina haila ko kwana shida ko kwana bakwai yanzu abin da zaki yi ne kowane wata sai ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai in adadin kwanaki shida ko kwana bakwai su kwanaki bakwai suka zama sai ki wanka ki shiga sallan ki kin zama mai istihaba ke hukuncin da manzon Allah ya bayar kenan dan kika yi taraddudi sai ki dauke wa zai wasa da hankali la babun la لا haidu حائض salata وقال جابر وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعوا الصلاه wannan babi ne da ke bayanin hukuncin bayanin cewa ai mace in tana haila ba za ta yi azumi ba za ta yi sallah ba amma za ta azumi sallah fa ta ba za ta biya sallah ba قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله an karbo daga mu'aza tace wata mata wata mace ta zo wurin nana Aisha radiyallahu anha tace yanzu ɗayan mu in tana haila ba ta yin sallah nan ba za ta biya sallah ba sai nana Aisha tace aharuriyatun anti ala ke da ta san firaura a cikin wata kasa ce a cikin kasan a cikin kasan Iraq mutane ne masu tsananin addini masu zatin addini da kafa ne aka kira na aiki halatin duka fito ai mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna haila ba ma yin sallah ko ba ba a umurta mu biya sallah abinda ake umurta mu biya shine azumi shi nan duk zafin addini shi abinda aka yi gaban manzon Allah sallallahu alaihi ko abinda ya bada izini ko ya ga an yi yayi shiru shine addini yasa mace in tana haila ba za ta biya sallar da kai sallolin da suka wuce ba sai dai azumi babu nauni ma al-ha'id wa hiya fi babin da ke bayanin hukuncin mutum ya kwana tare da iyalinsa tana cikin haila a cikin mayafi daya ko kuwa ita tana cikin sifar da take sawa lokacin haila قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن زينب ابنه ابي سلمه حدثته ان ام سلمه قالت جئت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميله فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفس قلت نعم فدعاني فادخلني معه في الخميله قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ummu salama take ba da labari take suna kwance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai haila ya zo mata sai ta tashi ta tarfani ta janye jikinta ta je ta cire wannan tufa sai ta dauki tufan haila ta tuka sai manzon Allah ya ga alama ya ce halakin haila ne sai ce eh yace babu rufi sai ki kwanciyar ta zo kai kwanciyar ta shine take ba da labari cewa ita ummu salama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tumbantanta ita shi yana cikin azumi sa'annan kuma tace ta kasance suna wankan janaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin koko ɗaya ko ko bokiti daya ko wanne a cikin yana ɗaya ruwa ma'ana waɗannan hadisai duk da muke karanta tun daga farko har zuwa inda zamu karanta suna tabbatar mana cewa dan mace na ko ko nifasi ba ta zama kisa ba tana cikin darajar da Allah yake wala kad karramna bani adam Allah yake mun daraja mun karrama bani adam balle mutum ya zama musulmi ai in mutum ya riga zama musulmi shi kenan magana ta kare باب من اتخذ ثياب حيض ثياب الحيض سوى ثياب الطهر بعد في بيان سوى ما تزاك هي حوك مريضا وتفى وتفى الجعجي وفي وانا تفى في لذاء تفى ولوكة حيلة فأنا ما تزم حيلة في أولي أنا جعجي فأنا أبيتي تفى فما تبي أفى أنا أحرق الوضع كله قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن زينب بن أبي سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مبتدعة في قميلة بيكتو فانسلمت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفس فقلت نعم فدعاني فاتجات معه في القليلة وانا شيني حديث ليس ثم قوة har zuwa yau hukunci ya an mun bayyana hukuncin sa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ita ce kwance sai haila ya zo haila ta zo mata sai ta tashi sai ta dauki tufar ta haila ta sa sai manzon Allah ya halaka yin haila ji sai ce eh, sai ce babu laifi ji kwanciyar ki ma'ana da'iman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon abin da zai bata ma dan adam mutum rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so duk abin da zai bata ma al'um in ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi an ce ta haddin Allah madaukakin sarki in aka ce ta haddin Allah to manzon Allah sai ce ba sani ba sabo sai a gabatar da haƙƙin Allah madaukakin sarki amma dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka muna na masa ko ka sai hakuri sai kare ka sai ka kace da shi aqulun anil zallati hatta ta annahu sawa'un alaihi man yusi'u wa man ya'ti yake ne yawan hakuwa ne da bai kuskure da ake masa har ya zama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce me yi masa biyayya da wanda yake saba masa duk ɗaya ne in dai manzon Allah ta zo kai wa abu wanda yake za a yi hakuri manzon Allah sai ya ce masa kawai ya fi maka amma har ka ce ta haddin Allah shi kenan manzon Allah sai zama babu sani ba sabo wata mata ne daraja a cikin Madina ta je sai ta je sai fata aka ce aro ta yi aka wayar ta ce fata ta yi sai aka ce to hukuncin yanke hannu ya kama ta yaya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ruwan ki kowa ce ce kowa ne ne ga kuma wacce ita ce wacce a cikin Madina in aka ce wacce gidan wani an san to ya za a yi ya kai usama wanda kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na so yana son ka manzon Allah ya kai ne dan gaban gobe je saka je wurin manzon Allah ta nemi ceto wannan matar ai ba daɗi a ce a ga an yanke mata hannu ai ya kamata a yi sassauci ya kamata kaza kaza da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya hujjati a tasfa'u fi haddin min hududillah kana neman ce kana neman alfarma ko a cikin haddi cikin haddodin Allah madaukakin sarki a tasfa'u fi haddin min hududillah kana neman ceto ko ko alfarma a cikin ɗaya da haddi cikin haddodin Allah da sa saboda kai a cikin ɗaya da haddin Allah me me Allah zai muna me muka san Allah zai muna zai ce wallahi لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لك تأتي بعدين ba mace daraja ta a cikin Madina ba ko dukiya ko daraja ko kyau ko dangantaka ko menene ba duk matan Madina a lokacin waye darajar Fatima yace wallahi da na Fatima za ta yi sata sai na yanke hannunta banda za za ta da aljanna ne ne sai ka annabi manzo Allah zai ce inna ma halaka alladhina kana min qabl min qabl kana qablakum abin da ya halakar da magabatan ku kenan in kana kamar sa da gari ne sai a kai masa da abu. in ne daraja yayi farna yayi sata sai a ce alƙali yace abin da ya halakar da ku kenan sai Allah ya saukar da ya halaka ya halakar da duk sa'an da mara galihu ya yi sata ya zai saci kaza kan abin da bai ya kawo ba sai a ce a je a daure shi a je a menene masu daraja masu kuɗi ko masu ilimi ko masu menene suna abin da suka dama ba ni yake musu komai wannan yana cikin abubuwan da ke sa Allah ya saukar da azaba a cikin al'umma sai mutum ne ke a tashfa fi haddin na hududillah ya hus yana maimaitawa sannan ce wallahi sai bai kawo rantsuwa tare da cewa na rasa ba za ta yi sata ba amma dan ta san cewa al'amarin ba wasa ce al'amari in ya kai wurin alkali kafin a kai al'amari wurin alkali wannan ya yafe ko kai ya yafe ne da ne sai ku je ku yi abin ku a sirte amma har aka kawo gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam magana ta kare babu na cewa bi shari'a dan in ba shari'ar Allah aka tsayar ba a doron kasa dan adam ba zai taba zama lafiya ba in kana so karanta zahara al fil barri wal bahri mun gane ko ظهر الفساد برنا يا يا بجن أبن كسا أدور كسا في البر والبحر sai Allah ya kawo illa yake bima kasabat aidi bima saboda sanadiyyar ayyukan mutane na barna da suke yi yasa duk wanda yake da hankali duk wanda ya san sirrin shari'ar musulunci ya san wannan duniya ba za ta taba zama lafiya ba sai an hukunta shari'ar Allah dan Allah wa lakum fil qisati hayati duk wanda ya san ya ya za ka ba zai kaje ba duk wanda ya san ya abu a yanke hannunsa duk inda ya kai jar'in sai zai zai hakura duk wanda ya san zina ya taba aure za a je shi har ya mutu duk inda ya menene sai ya aboye duk wanda ya shiri kaza za a yi mai da kaza to amma mutum ya san cewa zai abin da ya dama abin da za yi shi kenan dan sai ya je ya afka yana kai al'amari abin da ya dama sa'annan kuma kada ku taba tsammanin cewa yana yin wa'annan abubuwa ana gani shine sai Allah ya kama shi kadai a'a manzon Allah yake sabon Allah in aka yi a koyo shine wanda yayi sabon sai Allah ya kama shi amma har aka yi al'amari bayyana kowa ya gani yayi shiru in Allah ya saukar da bala'i sai kowa ya san da shi sa'annan sai manzon Allah ya buga misali yace kaman misalin mutane ne duka suna cikin jirgin ruwa mai bene sama da kuma gida a ƙasa waɗannan ɓangare suna mallakar ƙasa waɗannan suna mallakar gidan sama waɗanda ke sama in suna buƙatar ruwa sai su sauko na ƙasa su ɗauki ruwa sai waɗanda ke mallakar ƙasa suka ce to me za su ba mallakar mu ba ce wannan inda muke ci ai mallakar mu ne me zai hana mu huda mu huda a kaga na sama ba su da iko mallakar mu ne ai ko kuma ba mallakan ku ba su? to amma in suka yi shiru aka huda kasa din sai ayi sai na kasa kare su halaka sai su duka su halaka sai ne manzo Allah yake in suka bugi hannu suka hana su in suka share su suka ce ai mallakan su ne ai gidan su ne ai an gwamnati ce ai take mallakan kanta ai kike mallakan dukiyarsa bai yi abin da ya dama wannan abubuwa da suke yi zai su za zama sanadiyan Allah ya saukar da bala'i a ban kasa in Allah ya saukar da bala'i kowa sai ya kanta da wani amma in aka bugi hannunsu aka hana su ba su hura abin ba su kenan sai su su tsira ko kuma da suka hana su din su tsira misali kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake hankali zai dauka dan manzon Allah bai saba jarraba lam yamta inna bima ta'ayyal uqulu bihi kursan alaina falam nashab wa lam nahmi sai saba jarraba mu da abin da yake karfin hankalin mu ba saboda yana kwaɗayi kiyaye mana imanin yana kwaɗayi kiyaye mana addinin mu ba mu rude ba ba mu yi kokanto ba باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويحتجلن المصلى باب لك بيان سوى ما كذا تحلرتي سلن ايدي سألن تحلرتي الدعاء الخير لمسلمين ذاتي أما كيف أنجابا يتقن كرت سوى أتم مسلاتي قال حدثنا محمد هو ابن سلام هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت حسر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بنتي أكرة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إهدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول تخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت آه الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا أنظر مولد حفصة قالت qalat kunna namnau awatikana an yakhrujna fil idaini mun kasance muna hana buduri a cikin mu ko mu ko cikin jama'a a watif jamu atif au atifa ita ce yar da ta girma ta balaga ta kai munzalin aure lokacin ana yi musu ana ana musu kariya ta musamman ana ba su daraja ta musamman ana kiyaye su فقدمت امرأة فنزلت خسرة بني حلب wata وتمت tazo. ta sauka kasar bani khalaf a can sham ko iraq iraq فحدثت عن اختها سيت بعد العبار ارقوتها وكان زوج اختها زمان النبي صلى الله عليه sun kai عشره mijin ƴar uwarta ya yi yaki tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam so goma sha biyu wa kanat ukhti ma'ahu fi sittin yace ƴar uwata tana tare da manzon Allah a cikin yaki so so shidda ma'ana bace tana tare da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a wurin yaki take so shidda mijin kuma so goma sha biyu qalat ita take cewa kunna nudawil kalma wa naqumu ala al marda mun kasance muna ta waɗanda aka jin musu rauni suka ji ciwo aka jin musu ciwo a kawo wannan ruwa a musu jinya فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم sai yar uwata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi yana gwada cewa mace za ta iya fita ta je ta bada gudunmuwa a cikin abin da ya danganci addinin ta ko abin da ya danganci rayuwarta amma a cikin ladabi musamman daga cikin ladabi ladabin shar'a musulunci ya kawo sahabbai an kasance mata sukan fita a je neman ilimi mata sukan fita a je yaki da su gashi nan wannan take mijinta so goma sha biyu yana tare da ma'aiki ita kuma wannan ba shi da lafiya a kawo mata ruwa ya sha wannan magani suna jinyata mutane amma an san cewa cikin wani ladabi suke fita ba kamar yadda hali ya canza ya zamo ba shi yasa in mace bukata ta kama ta fita ba za ta fita ya za ta yi da ita to amma akwai ladabin da aka gaya mata akwai ladabin da aka ladabtar da ita ta fita a ciki in ba haka ba al'amari ba zai tafi ba tunda addinin musulunci ya ba mace izinin mallaka ka mallaki dukiya mallakar dukiya kuma ana samun dukiya ana samun kuɗin da gado ko kyauta ko sana'a فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إبدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج sai ‘yan uwa ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce to ɗaya wacce ba ta da abaya lullubi da za ta lullubi sa jikinta babu laifi ta zauna gida kar ta fito ta je masallacin idi don ta je addu'a musulmai ta ji wa'azin da za a yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lukul bisha sahibatuha ta wacce ta bata aron tufarta in tana da biyu ta bata aron daya ko ƴan uwarta wal tashhad al khaira ta zo ta halarci alkhairi ودعوة المسلمين دعاء المسلمين فلما قدمت أم عتية سألتها يا عند أم عتية تزوجين تنبيتها فذات لم تجدك تزونا جدا تزوم صلى في إيدي بل تجي أدعاء المسلمين كوكوا وأزي فيتشي قالت بأبي نعم take na ji manzon Allah ya faɗi haka sallallahu alaihi wasallam wa kanat dama ummu atiya mun ga muku ita mace ce da ta kasance ba za ta taba iya kira sunan manzon Allah ba sai ta ce وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي